tabbataccen labari ne da mun samu jiya da muka yi zama da jami'an tsaro da shi deputy governor shine da yamma ranar laraba akwai yara ikon guda biyu hmm. sun tafi gona suna dawa sun je sun shuka wake ne sai aka tare su a hanya aka kashe su a saka tare su to wanda dama suna nan tare uh, is a nine year old that's the only survivor mai shekara tara da haihuwa. Ya ce mutane sun rufe ido su yi kama shi da sani ba ko alago ne ko wani kabila ne daban eh. ban sani ba. Eh haka. Mu based on what the young man we cannot draw conclusions. To ba ku dai da tabbas dai kan cewa ko wane ne dai wato ya aikata wannan. Abin da ya faru na ranar Laraba da yamma mutane suka kira ni na gaya musu su yi hankuri a birthday police su yi bincike. when this thing uh, aka je aka kawo gawan an je an shaida ma sarki a obi an yi duka komi an doka pictures under police station aka doka hotuna sai aka tafi aka yi burial. Hmm. mun ce ba damuwa haka Allah ya so ah, Mutanen mu da suna kauyuka kusa da wuraren nan suna samo mota je suna gaisuwan family din so suna hanya suna tafiya suna wucewa cikin garin obi kenan sai yaran alago suka ah, tattare hanya sun suka yi tambaya eh, ku wane yare ne da suka ce su igon ne za su je gaisuwa mutuwa sai aka dira musu duka wayanda sun a gudu sun gudu sun kira guda biyu wanda ba su iya gudu ba aka rike su soja sun je suka karba guda biyu din nan da suka rage a gurin sai mutane wanda suna a wancan kauye obi ne hmm. da sun gani abin da ya faru suka ji abin da ya faru sai suka kira mutanen mu a waya hmm. wanda suna gaba da su sai suka tsere hanya sun ce to su ba su sani ba ko wannan sojan gaskiya ne za su je su kashe yaran nan kenan. Sai hmm. eh, aka tare hanya. Yau da motan jami'an tsaro suka zo gurin aka ce musu menene dalili da kuma tafiya da mutane biyu wannan. Mutanen mu wasu sun gudu a can dukkan sun tira da ransu ba ku yi magana a kai ba kuma an kona mana mota. Laifi menene ne muka yi wanda sojas lati that they probably are wrong. Sai suka juye da baya sun tafi ba su wuce ba kuma eh, wayancin suka koma sai yaranmu suka fere hanya a kiduwa da budin sun ce haka ne ana kama mutanenmu ana kullewa wasu wata uku wasu wata hudu kenan mutanenmu suna na a kulle sun ce ba su yarda ba dole sarkin obi ya zo shi da jami'an taro su zo su fita musu da mutanensu don su ba su yarda ba su aka buga aka buga da dare na jami'an tsaro da sun gane kuskuren sai suka sake yara birin. sarki oji kuma ya yi alkawari cewa da safe za su zo su zo su sassanta da mutanenmu kuma su biya bus wanda aka kona yaranmu sai suka yadda sai suka bude hanyar mota kagan kuskure da mutanenmu suka yi shi ne sun je instead su je obi su je su yi magana sun je sun rufe hanya Hmm. Nima na ba su kuskure a gurin. Akwai wasu kamar 'yan kabilar ta alago da suke zargin cewa an kori mutanen su gaba ɗaya yanzu daga garin Obi sun koma Kiyana kuma akwai raɗe-raɗin cewa 'yan kabilar ta Igon suna shirin cewa cikin daren nan ko zuwa gobe za su kai hari a wannan gari na Kiyana. Ina gaskiyar wannan labarin. ba magana kai hari in ba zuwan ka na yanzu ma ina ji ba ni ban sani cewa ko wani abu haka ke wato baka da masaniya ma kwata-kwata game da wannan kenan gaskiya ba ni da sani Chris mama a matsayinka na shugaba a wannan kabila ta Igon wasu irin matakai ne kuke ɗauka na gaggawa a yanzu domin kashe wutar wannan fitina ka domin kada a ci gaba da ita to wannan ne tambaya mai kyau hmm. kaga yadda muka yi magana da shi mai girma deputy governor jiya da shi commissioner for police mun yi magana ne mun ce to gashi mataki na farko kenan mun mun je mun same mutanen mu sun ce su ba za su yi fada ba hmm. su kuma sun gude hanyar kaga abin da aka yi mu jiya kenan don yadda suka blocking hanya wai sai sarkin obi ya zo ya siya motar nan ya kawo musu ko kuma a ce za musu me ya sa aka kakashe mutanen su a obi mun ce ko da sarki mai ya zo yanzu rayuka da aka rige an rasa ba su dawo so su yi hankuri masu amince sun bude hanya hmm. mun gaya ma gwamna cewa wannan mataki kenan na farko abin da muke so yanzu su kira shugabannin mutane a lago su ma su daina kashe mutanen mu a obi